Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Zamani ne ya zo mana da wannan mummunan al'ada. Cin zarafi da ake wa mata a gidajen aure yana cikin abubuwa da yake jawowa mata suke gayyara suke shiga damuwa. koyon aure in babu haƙuri babu dauriya babu cijewa babu gani da kau da kai babu ji da kaman baka ji ba akwai matsala. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da haska fitila kan karuwar shan miyagun kwayoyi a tsakanin matan aure da zaurawa a arewacin Najeriya. A yau bakin da muka gayyata sun buga kusa kan masababin wannan matsala da kuma hanyar shawo kanta. Ga jagorar tattaunawar Madina Dauda da bakin namu da suka hada da Dr. Zara Yusuf a Damaturu jihar Yobe da Hajiya Aisha Muhammad ya kase a Kano Dabo da kuma magidanci Abdullahi Umar Kwarbai a birnin tarayya Abuja. Zamani ne ya zo mana da wannan mummunan al'ada because yanda malam yake magana malam Abdullahi iyayenmu ma kaka ma kwata-kwata ba ka kasu kusa da wannan abu. san wani abu kwaya ba. Ba su san wani abu kwaya ba amma wannan zamanin da muka shigo ni ina mamaki ma waye kirkiro cewa an ka sha syrup zaka yi bacci har ka tafi wata nahiyar a begin to imagine ta ina abun ya bullo kin gane har mutane su gane magungunan tari saboda ai ana cewa maganin nan doctor sai ki shiga al'amarin ai ana cewa magani na kawo saukin ciwo ne misali eh kuma yanzu ya zama na maye eh to ai dama asalin sinadarin magani da ake hadawa din ya danganta da ciwo kowane ciwo da akwai abin da ake saka mishi sinadarin da zai je aiki a sauki so amma kowane abu too much of everything is bad, is aka ce akwai adverse effect akwai side effect na kowane irin magani duk daɗin magani duk sauƙin magani akwai wa'annan so wa'annan yadda aka kayyade a shashi din idan aka wuce ai likitan ma za su rubuta yan famasi akan cewa ai gashi gashi kamfani da suka yi magani za su ce idan aka yi kaza mhm. in aka wuce kaza ga ka'idan shi idan aka wuce ka'ida kaza gashi to wannan wannan ilimin sanin cewa ga ka'idan da an wuce zai kawo kaza sai wasu kuma suka yi amfani da shi ta wani mummuna hanya because sun riga sun fahimta ilimin nan shi yasa suka fahimta akan cewa oke tunda abin haka ne it means kenan idan mutum ya zai hana kaza idan ya dauke maka hankali an ce ai yana bugar da mutum idan ka sha ya wuce lokaci eh, adadi kaza zai bugar da kai to bugar wani kuma shi nake so a wannan lokacin kuma kamar yadda muka yi magana da gaske ne cin zarafi da ake wa mata a gidajen aure yana cikin abubuwa da yake jawowa mata suke ta gayyara suke shiga damuwa kamar iri na irin ki irin su aisha already mu mata ne waɗanda already za mu ce mun dan samu wani ci gaba a cikin rayuwarmu bin da mun yi amfani da ilimin ya muna amfani zai wahala a ce mu faɗa cikin wannan hali amma ya zama to mace ne na farko babu ilimin addini babu ilimin boko babu ilimin zamantakewa ta zo ta fada cikin kwaya to kin ga al'amarin babu kyau kuma yanzu ya zamanto maza sun manta da wannan hakki na kansu na cewa dole ne fa su ba wa mace ilimi kullum namiji ka tambaye shi zai ce mishi ya tafi nema zamantakewa na cikin gida bai zauna ma ya fahimci waye ba ba su taba zama suka fahimci juna wani irin ma zama za su yi ba an bar mata tarbiyyar ƴaƴa ƴaƴan nan suka samu matsala su ya ɗauka gaba ɗaya kawai tarbiyyar nata ne ta kaɗai shi bai san akan cewa yana da hannu wajen tarbiyyar ba sai sun lalace sai a ɗora mata laifi a ce ai ke cika ke cika ta bata musu tarbiya to wannan bakin cikin kunci ta rasa yadda za ta yi da ranta kamar yadda ta faɗa wata ma za ta je wani wuri tana neman sauki ba al'ada ne ma inda za ta mace wai ba za ta iya fitar da magana ta faɗi matsalan da yake damunta ba ba ba addini bane al'ada ne duk da ni ba malama ba ce amma na san al'ada ne a ce yau kana da kunci a ranka a ce a hana ka ka gaya wa kowa an san zaka gaya wa Allah wannan abu ne mm. wanda kowane bawa wannan kamar kuma shi yana sane duk kowane matsala ya kawo maganinsa akwai mutanen kirki da zaka zauna da su zaka yi ma'amala da su a cikin al'umma wanda za su kawo maka a cikin damuwanka amma sai aka ci a'a an ce fa wannan al'amari kar ma ka faɗa ban kowa to a ce mace ne miji yana cin zarafin ta ko kuwa akwai mata wanda za su su gaya miki akan cewa mijin su yana neman su ta baya ko wani abu wani abu ne wanda a addinin ma haramun ne mm. amma saboda al'ada ta ce kar su yi magana ba za su iya magana ba because ba su ma san wani irin abu ne ya kamata a ce su faɗa wani abu ne ya kamata kar su faɗa ba an ce su je su yi zaman aure su yi biyayya saboda ba su da ilimin addini ba su da ilimin zamani ba su san ma akan cewa zamantakewa babu kuma an ce karki yadda ki faɗa ki ta zama a cikin gida saboda ba a so ki faɗi wani matsala na gidan auren ki saboda an ce al'amarin aure sirru ne tsakanin mata da miji to ta ya za ta yi da ranta alhaji abdullahi laifi ya dawo kanku mazaje eh. wanda ya kamata ku ne za ku duba kai yanzu ka ce rashin ilimi me kake yi wajen wayar da kawunan ƴaƴanka da jikoki waɗanda already ka riga ka ba da su aure na cewa eh ya kamata su fahimci wani abu a zamantakewa bari mu ba da wani misali wanda ya faru ranar asabar ɗin nan muka ɗaura ma ɗiyar mu dan ɗiyar makwabcina ne abu na ne na ne ka ɗaura yan shi abinda muka muka tattauna da shi muka ce mata to na farko wannan da ke kira judal muka ce to waya waya na ce kaga akwai ƙawayenta a ciki ƙawayen nan kila makaranta ya haɗa su bata san su ba har ta ji ta shekaru hudu ko biyar da su a makaranta har Allah ya so ta gama to dole akwai kuma mazaje a ciki abokan aiki abokan karatu da sauransu dole akwai su saboda amma yanzu kuma aure ya zo so in ana son a kyautata al'amarin ba tare da an samu matsala ba nan gaba dole mu kan hanci misali nake bayarwa ita ita yarinya ce kadai kuke wannan sai mm, misali nace ai na baki misali ne ai mutsayi ne aikin cikin tambaye da muke ne shine eh. ba da misali mm. muka dauka cewa lallai ta sai wani sim card din kamar misali wazaf ɗaya ne daga cikin matakan da muka ɗauka akwai matakai da yawa lokaci ba zai ba mu dama ba eh, amma a ce a faɗi ba wazaf sai ta buɗe sabon wazaf group ɗinta amin wazaf contact ɗinta mm. ta san wanda yake haramiyanta ta san waɗanda ya cancanta ta sa a ciki kuma ba wai mun ji muke ki sawa ne ki dawa ne bane amma mun gaya mata cewa sai ta yi tunani ai saboda me saboda mun ba ta tarbiyya na ilimi mun ba ta tarbiyya karkashin duk wanda ka ba ilimi akwai tarbiyya a karkashin ilimi saboda haka da zamantakewa da ilimi da koyon sana'a da sauransu duk ilimi ne saboda haka muka gaya mata wannan da wasu abubuwa da yawa da muka gaya mata domin shine shedanin farko da zai iya hada rigima har wani a kuma kin san kin san zamantakewa aure in babu hakuri babu dauriya babu cijewa babu gani da kau da kai babu ji da kaman baka ji ba akwai matsala da duk abin da kace zaka yi tauna don sai ka ga matarka da kanin ubanta ka dauka cewa saurayinta ne eh kwarai kuwa an ci irin wannan matsalar saboda me babu yadda tsakanin miji da mata ta gan shi da kanwan eh, kanwan diyar abokin shi ta yanke hukunci kuma negative way a ma'ana ba wai ta mishi fatan abin alheri bane abin tsiya ta kawo nan take hmm. kuma dalili ya kawo a wannan abin to mazan ba a su irin wato abin da nake nufi abin da nake nufi anan shine abubuwan sun rigafi sun kai wani wani matsayi yawa dalili abin mun yi saki mun yi saki to ya shekarun ba eh matan za su sha wasu ma suna da jayan mazan su eh. su bi su su sha kwarai kuwa ah, wasu ma da su ake wasu ma su zai su ya bata dama shi ma akan dama haka suka ga juna eh kwarai a wurin shaye sha eh, kuma kin san yanzu cewa akwai duk garuruwan nan biranen nan musamman birane inda Allah abin bai kai karkara ba shine kaga cewa wai group na matan aure suna da irin wayannan wurare da suke zuwa suke shaye-shaye a boye a boye to to ba ba ba mace za ta zo ta fakin din babban motar ta ta eh, shiga wannan shagon mm. ka kuma kaga cewa abin da za ta dauko ba wai sai an gaya maka ba abubuwan da za ka ta dauka a cikin shef na na shago din kankanta kai ma ba sai an gaya maka cewa wannan ga ga irin ta ba shi ta yarinyar da take tsaron shagon ko yaron da ke a gaban su za a yi so ma'anan wato abubuwan ne sun na na marigaya Allah ya ji kansa zagin ya ce sani bakin zo ya ce abin da ya zama chocolate duk abin ya rude a udu an rasa mai tada wani ana ta rudu a cikin ke iya tuna ba kwanan nan fa kwanan nan da kuma 'yan shekarun baya muke jin labarin tsohon gwamnan jihar Kano yake ce ya ji ya ga inda ake auna tramol a jihar Kano aunawa ma auna ake da mudu kamar tiya da kasan ana sai da tsaba ta ya za a zauna lafiya kuma ki ji matsalar Kiji matsala inda ke ji lalacewa kamar tafiya a manyan masu kuɗin da suke sa ake so wannan din amma dillalan musulmai ne yan Najeriya manyan mutane da wanda in ka shiga masallaci su za su ce a gyara sahu bayan ya bata sahu ma al'umma ba kwaɗayin kuɗi ne ko son zuciya ne ko me jahilcin rashin sanin ma dan din yin wannan abin to madalla duk da yake baki namu suna da sauran bayani tilas mu ja birki kan wannan batu sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin Muna godiya ga bakin namu 'yan fafutuka Dr. Zara Yusuf da Aisha Muhammad ya kasai da kuma Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai da suka samu damar shiga shirin sai mu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balawe daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet Hausa. com idan kuka matsa shirye shirye mu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.